ki yanzu mutum da baba ya faɗi ya mutu marigayi alhaji dukwa Allah shi cikin shi da rahama a ce muna matsayin 'ya'yan marigayi alhaji dukwa muna wanki ai bai kamata ba ni takarda ta zan rubuta saboda ina neman tallafi in kai ofis ɗin masu'udu saboda shi ba shi da matsala harka ce ta ƙara sifili in dai sifili ne daga biyu a mai da shi hudu ko a mai da shi biyar subhanallah ya altima ni da yan maza a ɗakin mu waye ɗauki lambar nabila ya bayar aka kai aka kirawo ta aka kawo ta gidan nan a na kana nuna kana pointing ina ne so ban san da wa kake ba sai dai dai da ita kake na rantsa hattara wallahi tallahi yanzu ni mun taba haka da ke kai ba ka so ka yi aure ne wai sai ka gama zama hodman tukunna da ya kawo ta ita ta zo gida ta gaishe ki kai ba ka fara aiki ba yanzu na son za ka bani dubu hamsin kuɗin da na ta a gidan da sun daga sun gani ba wani shi shafi saboda kasan yanzu ba ake ana kacewa ana kan tsaye da ke ba ka ba ba da kashe kuɗi kawai da aka kashe da to ma jikin na ne ne ba na jin akwai dubu hamsin da sababin abin a'a barin caje ka idan na caje ka na ga ba kuɗi a jikinka to sai tabbatar da wancan magana da kake faɗa ta tsantseni haka take tsaya mana ka ji ya me ka magana ce sai ka ce wani barawo bayan gani kakanni shine cewa ne ba wai a'a babu kuɗin a cikina ga baki ɗaya ba to ya kace bata mun lokaci ba za su kai dubu hamsin ba ne